Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wani la'asariya da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfi Lahashin Gumenta tare nake da baya ko makere da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Yau Lahadi tara ga watan Yuli na shekarar 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai. Wani hari ta sama a wani birnin Sudan a jiya Asabar ya kashe akalla mutane 22 inji hukumomin lafiya a ɗaya daga cikin hare-haren sama mafi muni da aka yi a cikin watanni uku da aka kwashe ana gwamza faɗa tsakanin hafsoshin sojin ƙasar. A jiya Asabar kawayen Amurka da Rasha sun mayar da martani akan matakin da amurka ta ɗauka da ya haifar da takaddama na baiwa ukraine manyan makamai da kasashe fiye da ɗari suka haramta duk da cewa ba amurka da rasha ko ukraine ne suka haramta ba manyan kasashe biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya amurka da china na da alhaki a wuyansu da sauran kasashe na su kara yin mu'amala da juna idan aka zo batun shawarwarin tattalin arziki da sauyin yanayi in ji sakatariyar bitalmalin amurka janet yellen a jiya asabar a birnin beijing To kanan labaran duniya kenan cikin shirin za a ji cewa shugaban Najeriya ya kira ga sojojin kasar a wani yunkuri na zabarar da su. Shugaban ƙasa Ahmed Tinubu ya ce yana roƙon dukkan sojojin Najeriya da su ƙara ƙami sannan su sadaukar da kansu ga tsaron kasa da kuma samar da dawwammamin tsaro ga ƙasar. haka kuma za cewa bayan kammala aikin hajjin bana tare da samun asarar wasu mahajjatan najeriya ko me ke kawo hakan so yanzu dai dole za ci gaba da fadakarwa cewa mace mai ciki ba za ta iya aikin hajji ba don aikin hajji fama ne sosai daga nan za mu muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Wani hari ta sama a wani birnin Sudan a jiya Asabar ya kashe akalla mutane 22 inji hukumomin lafiya a ɗaya daga cikin hare-haren sama mafi muni da aka yi a cikin watanni uku da aka kwashe ana gwamza faɗa tsakanin hafsoshin sojin ƙasar. An kai harin ne a unguwar Darul Islam da ke Umdurman, makwabciyar birnin Khartoum, a cewar wata takaitaccen sanarwa da ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta fitar. harin ya raunata wasu da ba a tantance adadinsu ba in ji ta ma'aikatar ta wallafa wani faifan bidiyo da ya nuna gawarwakin mutane a ƙasa rufin gini ya rufe su kana mutane na kokarin fitar da mamata daga buraguzan ginin wasu kuma sun yi yunkurin taimakawa waɗanda suka jikata ana iya jin mutane dai suna kuka harin dai na ɗaya daga cikin mafi muni a fadan da ake gwabzawa a unguwannin babban birnin ƙasar da ma wasu wurare a sudan rikicin ya hada ne da sojojin kasar da kuma rundunar rsf a watan da ya gabata wani hari ta sama ya kashe akalla mutane goma sha bakwai ciki har da yara biyar a khartoum a jiya asabar kawayen amurka da rasha sun mayar da martani akan matakin da amurka ta dauka da ya haifar da takaddama na baiwa ukraine manyan makamai da kasashe fiye da ɗari suka haramta duk da cewa ba amurka da rasha ko ukraine ne suka haramta ba Canada ɗaya daga cikin masu fafutuka na Ukraine da kuma sojoji da masu goyon bayan jin kai sun tabbatar da cikakken yarda ga yarjejeniyar Oslo ta shekarar 2008 akan waɗannan makamai. Muna ɗauke da nauyi da ya rataya a wuyanmu a ƙarƙashin yarjejeniyar don ƙarfafa amincewa da ita a duniya, in ji gwamnatin tarayyar Canada a cikin wata sanarwa. birtaniya da ita ma ta rattaba hannu a kan yarjejeniyar ta haramta samarwa ko amfani da manyan makaman kuma tana hana amfani da su in ji firaminista rishi sunak a jiya asabar kasar jamus mai kawance da amurka da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres su ma sun nuna adawa da matakin na amurka sai dai ministan tsaron ukraine oleksiy reznikov ya yi marhabi da sanarwar ta amurka na basu manyan makaman kano ya yi alkawarin za su yi amfani da makaman ne kawai a yankunan ukraine da rasha ta mamaye amma ba a cikin ƙasar ta rasha ba manyan kasashe biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya amurka da china na da alhaki a wuyansu da sauran kasashe na su kara yin mu'amala da juna idan aka zo batun shawarwarin tattalin arziki da sauyin yanayi in ji sakatariyar bitar malin amurka janet yellen a jiya asabar a birnin beijing yellen da mataimakin firimiyar kasar china he feng sun yi magana na sa'o'i biyar a jiya asabar baitulmalin amurka ya bayyana tarukan da suka yi a matsayin sahihai ingantattu kuma cikakku yayin da kafofin yada labaran kasar china suka kira tarukan da masu zurfi da gaskiya kuma na aiki iyalin ta kare takunkumin gwamnatin biden kan fitar da fasahohi da beijing ta yarda da shi ta kuma ce bai kamata irin wannan sabani ya hana kasashen biyu neman hanyoyin da za a magance muhimman kalubalen duniya ba kamar matsalar bashin kasuwanni masu tasowa kasashe masu tasowa da kuma sauyin yanayi kamfanin dillancin labaran china na shinwa ya bayyana cewa bangaren kasar china ya nuna damuwa a kan takunkuman da amurka ta kakaba wa china da kuma matakan takaitawa mataimakin premier ya ce kamata ya yi gwamnatocin kasashen biyu su koma kan yarjejeniyar da biden da shin suka cimma a watan nuwamban bara domin kyautata alakarsu labaran na zuwa muku ne daga nan washington dc To nan ba da jimawa ba, baba zai sake damar da karshen labaran duniyar, amma kafin na zamu leƙa Najeriya, inda yayin gudanar da bukukuwan sojojin ƙasar karo na 160, shugaban ƙasa ya yi kira da ƙarfafa goyon bayansa ga rundunar tsaron ƙasar don tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad na ɗauke da wannan rahoton. Shugaban ƙasar Najeriya Ahmed Bola Tinubu ya yi alkawarin shawo kan matsalolin tsaro da ke damun Najeriya da 'yan Najeriya tare da samar da cikakken tsaro ga Najeriya. Shugaban Ahmed Bola Tinubu wanda mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Kashim Shatima ya wakilta yana jawabi ne a wajen bukukuwan rundunar sojojin Najeriya karo na ɗari da sittin a hedakwatar sojojin ƙasa na Najeriya da ke runduna ta biyu ta sojojin Najeriya da ke Ibadan wanda ake yi shekaru shekara-shekara. shugaban ƙasa Ahmed Tinubu ya ce yana roƙon dukkan sojojin Najeriya da su ƙara ƙami sannan su sarokar da kansu ga tsaron ƙasa da kuma samar da dawwammamin tsaro ga ƙasar. Shugaban Ahmed Tinubu ya ƙara da cewa. ya ce sojojin najeriya a kowane lokaci su rika bin doka da oda tare da nuna kwarewa da basira musamman su bi ka'idodin aikin soji a lokacin da suke gudanar da ayyukansu shugaban najeriya ya ce gwamnatinsa za ta tallafa wa sojojin najeriya da duk abin da suke bukata musamman kayayyakin aiki don samo bakin zarin matsalolin tsaro a najeriya a nashi jawabin babban hassan hafsoshin najeriya monjo janar taurid abiodun lagbaja ya ce ce rundunar sojojin Najeriya za su yi duk iyawarsu su samar da tsaro a Najeriya. Janar da Lagbaja ya ce sun sami damar nuna irin ƙoƙari da suke yi da irin nasu taimako wajen haɓaka tattalin arziki, jin daɗin jama'a, ci gaban siyasa ta wannan ƙasa tamu Najeriya. Janar Lagbaja ya ƙara da cewa sojojin Najeriya za a ba su ƙarin horo da sanin makamar aiki don ganin cewa sun gudanar da ayyukansu kamar yadda doka ta tanada a wajen bukuku. bukukuwan da yi sojojin na najeriya sun nuna makamai iri-iri tare da nuna irin karfin da suke da shi da kuma yin wasa da jiragen sama idan ba a manta ba a kowace shekarar allah ta'ala sojojin najeriya suna bukukuwa don zaburar da jami'ai da hafsoshin sojin ga ayyukansu tare da kara musu ilimi don sanin makaman aiki hassan umar tambuwal murar amurka daga ibadan a najeriya To a gaida Hassan Umar tambuwar da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma gaba baya dawo da karashin labaran duniya. Cibiyar kasuwancin Isra'ila Tel Aviv ta gamu da zanga-zangar adawa da gwamnati mafi girma a cikin makonni a jiya Asabar don nuna rashin amincewa da sabon yunkurin kawance masu ra'ayin riƙau na Firaminista Benjamin Netanyahu ke yi domin gudanar da garan bawul ga tsarin shari'a. domin dubatar mutane ne suka gudanar da zanga-zangar a fadin kasar yayin da zanga-zangar da aka yi a birnin tel aviv ta janyo dimbin jama'a fiye da zanga-zangar na baya-bayan nan kamar yadda kafafen yada labarai na n12 news da channel 13 suka rawaito an fara zanga-zanga a fadin kasar a watan janairu lokacin da gwamnati ta ba da sanarwar wani shiri na sake fasalin bangaren shari'a tare da wani tsarin doka wanda zai rage ikon kotun koli da kuma baiwa kungiyar haɗakar damar ɗaukar alkalai zanga-zangar ta lafa kaɗan daga ƙarshen watan maris lokacin da netanyahu da ya sha matsin lamba a gida da waje ya dakatar da shirin domin sasantawa da jam'iyyun adawa da ke nufin cimma matsaya a kan sauye-sauyen sashen shari'ar a watan da ya gabata netanyahu ya ce tattaunawar ba ta da amfani a ƙarshe jami'an iran sun ce wasu 'yan bindiga hudu sun kai farmaki a ofishin 'yan sandan iran din a jiya asabar a lardunan sistan da balochistan masu fama da tashin hankali da ke kusa da iyakar pakistan inda jami'an tsaro biyu suka mutu tare da maharan hudu gidan talbijin kasar ya ba da rahoton cewa harin ya afku ne a zahidan wani birni a ɗaya daga cikin larduna mafi talauci a kasar rahoton ya rawaito mataimakin gwamnan lardin alireza maharmati yana cewa maharan sun yi amfani da gurneti ko da yake bai bayar da wani karin bayani ba molavi abdulhamid ismail zihi limamin mabiya sunna a zahidan ya bayyana matukar damuwa a jiya asabar daga kausan murya dangane da hari da makami da kuma faɗin da aka yi a ofishin 'yan sandan a cewar wata sanarwa da ofishin yada labaran ƙasar ya fitar imam ismail zehi ya ce wannan lamarin ya kawo nadama da bakin ciki matuƙa. Baba ya koma kyarke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Alhazan Najeriya goma sha uku ne suka rasa ransu yayin guna da aikin hajjin bana na wannan shekarar ta shekara ɗari da arba'in da hudu bayan hijira wanda ya daidai da shekarar dubu biyu da ashirin da uku miladiya. Hakan ya fito ne daga bakin jagoran tawagar likitocin da ke kula da alhazai Dr. Usman Sha'aiba Galadima a zanta wasu da wakilin Hawa Umar a wurin taron duba yadda aka gudanar da aikin hajjin na bana a Maka. alhazai nawa ne ma suka rasa ransu alhazai guda goma sha uku suka rasa rayukansu kafin aikin hajji guda bakwai suka rasu kuma lokacin aikin hajji guda shida suka rasu kuma na wanda suka rasu lokacin aikin hajji yawancinsu wanda suka je can jabar rahman kuma wanda suka yi ah, ibadunsu cikin rana don akwai abin da muke kira heat stroke da heat exhaustion shine yawanci ya kawo ah, yawancin ajalin ajalinsu mata masu juna biyu kamar guda nawa ne kuka samu a lokacin aikin hajji da ma kuma bayan aikin hajji eh gaskiya ah, za su fi tara don akwai su wanda guda biyu sun yi bari biyu kuma sun aihu akwai wanda ta haifi namiji a filin mina wata kuma a asibitin wulada. wadda jan hankali za ka yi ita kanta hukumar alhazai ta ƙasa wato na hakon don ganin cewa ba a bar irin haka yana faruwa ba hukumar nakon su zo su fidda matakin da zai hana wa'annan abubuwan amma mu a level namu abinda muka yi shine likitocinmu wanda suke kula da mahajatan tun daga najeriya akwai guje-gujen da suka yi akwai damar da adadin mata masu juna biyu zai fi haka in ba don wannan ayyukan da suka yi a najeriya ba so yanzu dai dole za ci gaba da fadakarwa cewa mace mai ciki ba za ta iya aikin hajji ba don aikin hajji fama ne sosai anda uh, inda yanayin garin take da sauransu zafin rana da kai da kawowa na aikin hajji gaskiya mace mai ciki da ta zo nan za ta jikarta sosai shi yasa muke cewa kar su zo gara su bari sai bayan sun aihu da suna iya zuwa shin an samu bulla ko kuma barkewar wata cuta alhamdulillah alhamdulillah ba mu samu barkewar wani cuta ba yawanci dai cutukan da muka saba muka saba um, kulawa ya eh, yi kulawa da su su muka gani amma wannan wannan shekaran ah, mun samu masu wanda muke kira heat stroke don zafin ranar yana sa gangan jikin gabaki daya ta doki zafi wanda jikin ba za ta iya ah, regulating na shi ba inda haka kuma ta faru sai ki gan mutum ya sume in ba ɗauki mataki ba kai ga rashin ba. To ma da la'agai da hawa umar da wannan tattaunawar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za iya kama ma a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. haka kuma a koda yaushe ga shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu ta adireshin mu na voahausa.com yanzu haka a nan washington dc agogon mu na cewa karfe goma sha ɗaya da kusan minti goma sha shida na safe yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrahman ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafafen na yanar gizo. Madalla a cikin shirin na wannan lokaci za mu tattauna da wasu masu amfani da kafofin sada zumunta akan sabuwar manhajar Threads wacce kamfanin Leta mai dandalin Facebook da Instagram ya kaddamar a ranar biyar ga watan Yuli da muke ciki dandalin da aka tsara kaddamarwa tun farko a ranar shida ga watan yuli nan. Manhajar Threads wanda wasu masu amfani da ita suke yi wa kirarin zaren dinki da kuma majalisar dinkin duniya dai wata kafar sada zumunta ce inda mutane daga kasashen duniya da dama ke tare don tattauna dukkan batutuwan rayuwa rayuwa na yau da kullum masu ilmantarwa faɗakarwa game da nishaɗantarwa. Shin yaya yanayin samun karɓuwar wannan sabuwar manhaja baƙonmu na farko a cikin shirin na wannan lokaci ya yi bayani akan yadda ya faɗa tsundum cikin amfani da ita batun rashin sanya ɓangaren tura saƙonnin sirri wato DM da sauran muhimman batutuwa. To da farko dai sunana na kakala social media Hausa Guy amma na yankan asali Abdulsalam tambayan ki kuma na faɗa sosai tsundum cikin sabuwar manhaja da mita ta kawo wato threat hamma na fara samun dubbannin mabiya a ciki eh to abin da ya jawo hankali na fadawa ciki shine a hausa ga dama da falika ne so ko ina muna nan duk wata sabuwar manhaja da ta zo in dai muka ga mai amfani ne kuma mutane suna shiga ciki domin samun abubuwa da dama a lalle mu ma za mu fada domin mu nishadantar kuma mu fadakar da irin abubuwan da muke yi sai bangare na biyu na tambayan ki da kike cewa manhajar bai zo da wani madanna ko kuma wani Ɓangare bangare da mabiya za su iya tuntuɓar mu da muke amfani da shi ko kuma masu amfani da shi ba su da damar tura sako na sirri a tsakaninsu ta wani bangare abu ne mai kyau domin yawanci za ki ga ɗazu nake karanta wata cewa a masu ɓoye identity a tura ma sako a ce kai posting amma ka ɓoye identity ya kare a threat so ba gida bane na gulma gida ne buɗaɗɗe wanda duk abin da kake son ka faɗa sai dai kai zaɓi ɗaya ko dai kai posting da kanka a gani gani ko kuma kai commenting a gani so duk wanda ka yi so ba maganan wani tura private message wanda a tsakani ba na bangaren kuma ba abu ne mai kyau ba kila akwai wanda zai baka talla ko zai maka wani maganganu wanda bai kamata a ce ya yi maka shi a cikin mutane ba so babu wannan daman da zaka iya yi a kare su manhaja suna amfani da ra'ayoyin mutane ne idan suka sami wato korafe-korafe da yawa na mutane cewa ya kamata a ce an sa wannan kamar yadda kusan kowace manhaja na sada zumunta suke sawa to lallai su ma za su sa kuma ina ganin akwai wani manufa da ya sa suka kisawa yanzu amma dai dole dole nan gaba sai sun sa wannan domin na tabbas mutane za su yi ta korafe korafe don wani abu ne na ba sabon ba suka zo da shi sannan maganin wato ganin wasu abubuwa da kowa ke wallafawa ba tare da kuna bibiyan juna ba abu ne mai kyau gaskiya wanda hakan ne zai taimaka wajen idan ka ga wani yana wallafa abubuwan da kai kake sha'awa sai ka fara bibiyansa amma in aka ce sai mutanen da ka sani ko mutanen da waɗanda suke kusa da kai ne za ka iya bibiya ana ga haka zai takaita mabiya waɗanda suke kallon abubuwan da kake sawa sannan kai ma za ka samu takaitaccen abubuwan da kake iya kallo daga sauran mutane amma aka ce wani wuri ne wanda kawai za ka yi ta ganin abubuwa duk wanda ya wallafa ba tare da kana bibiyan shi ba ko kuma ka san shi na ga hakan zai taimaka sosai wurin samun zumunta na juna abdulsalam ramalan ya kuma yi bayani akan samun mabiya a kafar trot da kuma arangama da ta kunnu kai tsakanin tsakanin kamfanonin Twitter da Meta akan sabuwar manhajar. Eto da farko maganan mabiya kamar dai wannan da suke bibiyan ka kamar suna da zaɓi ne ko su bi ka ko kuma ka su bi ka ya danganta da waɗanda suka sauke manhajar su ma su yi amfani da shi amma ba wai mutane ne kawai da waɗanda suke Instagram ne kai tsaye in ka shiga thread za su bi ka su zama mabiyan ka a can ba amma dai wani manhaja ne wadda kuma ya zo da karbuwa cikin al'umma mutane na ta ta shiga ni dai ina cikin mutanen da suke da yakinin cewa 'yan najeriya musamman maza da mata matasa muna an san abin da ya zo sabo a yanzu ba kamar da ba wannan abin idan ya zo kuma yana ba mu damar yin abubuwan da muke da sha'awa aikatawa wannan manhajan za mu amshe shi in kuma abu ne wanda sai mutum ko kuma yana bukatan wani ilimi na musamman don amfani da wannan manhajan to shi shine zaki ga mutane yana dan basu wahalan karban wannan abun sannan na biyu matasa maza da mata na wannan zamanin ba kawai 'yan najeriya ba ne kusan na ko'ina suna son abin da wasu manya ko kuma sanannu ko celebrity suke amfani da shi sannan mutane suna son su yi amfani da wani manhaja ne wanda ya karbu wanda ba wai manhaja ne wanda za a fara amfani da shi ya zo ya crashing ko za a samu matsala akwai dai wani shakku a kai babban magana mai sauki kuma dai a rigima dai tsakanin mai twitter da mai mita wannan a iya cewa rigimarsa ce kuma an saba gani na yau da kullum kamar dai abin da yake faruwa ne da tiktok da rigimarsa da wasu kasashe amma kuma har yanzu manhajar na ta kara fadada da samun masu amfani da ita to shi ma wannan kusan haka ne duk rigimar da ake yi wannan kamar su ta shafa a ƙarshe dai za a zo a samu matsaya kuma dai a iya cewa threat ya zo ya zauna sai dai wani ya siya amma yana da wahala kuma a ce an rufe kazalika ga karin wasu masu amfani da kafofin twitter da threads da ra'ayi ra'ayoyinsu a kan dalilan da suka sanya mutane suka karbi wannan sabuwar manhaja. Sunana Naufal Ahmad ina da shafuffuka a wannan manhajoji guda biyu ina da shi a Twitter shekara kusan goma sha biyu da ta wuce kuma na bude shafi a wannan sabuwar manhaja ta Thread kuma ina jin daɗin amfani da ita kamar yadda nake jin daɗin amfani da Twitter. Sanin kowa ne cewa Twitter na ɗaya daga cikin kafofin sada zumunta da suka fi kowane tasiri duk da cewa akwai waɗansu kafafen da suka fi shi yawan masu amfani kamar za ka duba shi instagram wanda shi ne za a ce ya haifi wannan sabon manhajar ta threads yana dauke da mabiya kusan biliyan biyu da dubu dari uku da hamsin wanda za ka duba kamar duka mutanen da suke kan twitter za ka ga su wuce mutum miliyan dari hudu da hamsin ba amma duk da haka ita twitter wani lokaci ta kan fi sauran kafofin sada zumunta tasiri lura da yadda aka tsara shi za ka ga gwamnatoci da yawa da manya-manyan kamfanoni suna amfani da shi shi wurin watsa labarai ko sanarwa kuma yana daga cikin abubuwan da ya sadar da cewa sauran kafafen sun fi shi yawan masu amfani amma shi kuma yana daga cikin waɗanda suka fi kowane tasiri to dangane da kuma dabaru da ke tsakanin shi kamfanin meta da kamfanin twitter na elon musk ina ganin wani abu ne wanda ke da jan hankali kwarai da gaske domin kamar maganar da shi elon musk yake cewa kamar an yi musu satar fasaha to ina jin wannan ba sabon abu bane a wannan tech space so da yawa wani kamfanin yakan ɗauki wasu abubuwa features kenan daga wani kamfanin ya tsara cikin abin da yake da shi wanda za ka kan misali bangaren reels ko status zaka kusan fasaha ɗaya ce zaka kuma akwai shi a facebook akwai shi a instagram akwai shi a twitter zaka ce so ban tunanin wannan abin zai zama kamar ya kawo ƙarshen twitter gaba ɗaya duk da cewa kila zai kawo mishi cikas amma wannan waɗansu manhajoji ne nake ganin za su iya ci gaba da wanzuwa ba tare da ɗaya ya kashe ɗaya ba. sunana suleiman zakariya ni dai a ra'ayina ina ganin wannan manhaja ta threat ta samu karbuwa da wuri a wurin mutane sakamakon musgunawa da mabiya manhajan twitter suke samu wurin sabon shugabannin masu kula da al'amuran wannan yanar sadarwa ta twitter tun da wannan shahararren dan kasuwa watan elon musk ya sayi twitter aka fara samun matsala da amfani da twitter saboda a koda yaushe yana fitowa da wasu sababbin dokoki wurin amfani da ita yanar sadarwa ta twitter su mutane gaskiya kamar basu gamsu da da irin wannan dokoki da yake fitowa da shi ba ina ganin shi trade kamar koma bayan yadda su twitter suke gudanar da al'amuransu shi yasa ta samu karbuwa cikin wannan ɗan kankanin lokaci shi trade dukkan alamu ya nuna wata hamayya ce da kafofin sadarwa ta social media musamman ma ita twitter a yanzu dai a bisa alkalma daga bajojin lambar da ke bayyana a bayanan masu amfani da instagram wanda ke nuna lokacin da mutum ya shiga trend akwai sama da mutane miliyan 90 akan manhajar wadda masana suka ce wannan alamar gagarumar nasara ce ga dandalin na kamfanin meta to masu sauraro gabaki daya kuma anan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya amurka ni halima abdurrahman ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam To madalla gaida Halima Abdurrauf yanzu kuma lokacin da zan zaƙo kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu waro na karanto mana. To sakonmu na farko ya fito ne daga Abakar Kawo Girgir. Ya fara da sallama ya ce ko kawar da manoman shinkafa suka yi a Najeriya akan fasakorin shinkafa 'yar waje. Wannan kansa ake ji domin kuwa wato tsawalawa tasu kuɗi ne yasa al'umma sau masu sayan wacce ake shigowa da ita ganin cewa ta fi sauki kuma kowa yana bukatar sauki musamman ma ga rayuwar ɗan Najeriya. muna fatan za su sauƙaƙa su rage burin da suke akan kuɗin shinkafar sai kuma saƙonmu da ya fito daga babban gida aa dogon zurmi jihar zamfara najeriya ya ce don allah ku bani dama in kira ga mahukuntan jihar mu ta zamfara da tarayyar najeriya baki daya dangane da matsalar tsaron da ke damun mu musamman mu al'umma karamar hukumar mulki ta zurmi domin abin ya ƙi ci ya ƙi cinyewa wato gonaki babu daɗi haka kuma garuruwa da hanyoyi duk cikin fargama muke kusan kullum sai an yi garkuwa da mutane a yankunan mu na karamar hukumar zurmi amma makwanta sun yi shiru don allah a kama na agaji tun kafin a kashe mu allah sa mana mafita amin to sai kuma saƙon sani muhammad cin da unguwan karfin ma da yake jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce don allah ku bani dama na yi kira ga shugaban najeriya bola ahmed tinubu da ya taimaka ya buɗe boda ko za a samu sauƙin kayan abinci domin a gaskiya talaka suna cikin wani hali wanda ya kai ga ba sa iya ci sau uku a rana saboda tsabar rashin kayan masarufi abin da ya sauƙaƙe. ke To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. wani hari ta sama a wani birnin sudan a jiya asabar ya kashe akalla mutane 22 inji hukumomin lafiya a ɗaya daga cikin hare-haren sama mafi muni da aka yi a cikin watanni uku da aka kwashe ana gwamza fada tsakanin hafsoshin sojin ƙasar an kai harin ne a unguwar darul islam da ke umdurman makwabciyar birnin khartoum a cewar wata takaitaccen sanarwa da ma'aikatar lafiya ta kasar ta fitar harin ya raunata wasu da ba a tantance adadinsu ba in ji ta a jiya asabar kawayen amurka da rasha sun mayar da martani akan matakin da amurka ta dauka da ya haifar da takaddama na baiwa ukraine manyan makamai da kasashe fiye da ɗari suka haramta duk da cewa ba amurka da rasha ko ukraine ne suka haramta ba kanada ɗaya daga cikin masu fafutuka na Ukraine da kuma sojoji da masu goyon bayan jin kai sun tabbatar da cikakken yarda ga yarjejeniyar Oslo ta shekarar 2008 akan waɗannan makamai manyan kasashe biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya amurka da china na da alhaki a wuyansu da sauran kasashe na su kara yin mu'amala da juna idan aka zo batun shawarwarin tattalin arziki da sauyin yanayi in ji sakatariyar bitar malin amurka janet yellen a jiya asabar a birnin beijing yellen da mataimakin firimiyar ƙasar china he feng sun yi magana na sa'o'i biyar a jiya asabar tilmalin amurka ya bayyana tarukan da suka yi a matsayin sahihai ingantattu kuma cikakku yayin da kafofin yada labaran kasar china suka kira tarukan da masu zurfi da gaskiya kuma na aiki to a gaishe ka masu da haka ne muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za mu sake da muku da wani sabon shiri na musamman idan allah ya yarda. yanzu kan a madadin baba ya ko makeri wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku kuma ya ba da umarni tare da haɗa shirin sai kuma injiniyan mu na yanzu al santos daga nan birnin washington dc ne sarfi da hashin gumel nake cewa mu kasance lafiya salamu alaikum